وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله باب شكا مسلمي musulmin da yake hidima da dukiyarsa a hanyar da Allah maɗaukaki ya tsara wanda yake fitar da haƙoƙin da suke wajaba a kansa daga dukiyarsa yake taimakon addinin Allah da dukiyarsa kuma yake agaza mu bayin Allah da dukiyarsa wannan mutumin ya samu shaidar imani don babu mai iya yin haka sai mai imani babu musulmin da zai iya fitar da hakkokin da suke wajaba a kansa ta sashin dukiya ya taimaka ma addinin Allah maɗaukaki da dukiyarsa kuma ya tallafa ma bayan Allah da dukiyarsa babu musulmin da zai iya haka sai mai imani to wannan musulmi ya samu tabbacin cewa Allah madaukaki zai masa albarka a rayuwarsa ta duniya kuma akwai nau'ukan albarka da Allah ya masa tanadi a ranar kiyama. albarka ta farko wacce musulmi yake samu a lokacin fitaransa, Allah zai masa sauƙi a lokacin mutuwa irin waɗannan mutane da suke ƙoƙarin hidima da dukiyansu a hanyar Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba su samun tsoro da bakin ciki a lokacin rabuwa da duniya albarka ta biyu yana samunta ne a cikin kabarinsa alkhairin da ya gabatar da dukiyarsa a duniya wannan alkhairin shi yake masa kariya daga azaban kabari don haka babu shakka wanda duk yake iya hidima da dukiyarsa hidima ta hanyar Allah wannan mutumin yana samun kariya ta musamman daga azabar kabari ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka ta uku yana samunta ne a filin hisabi a lokacin da ake kawo rana kusa da kawunan mutane ya tabbata daga bakin manzon Allah a ranar hisabi za a kawo rana kusa da kawunan mutane to alkhairin da ya gabatar da dukiyansa shi yake masa inuwa a wannan rana tsawon tsayuwar da za a yi na shekara dubu hamsin in ba ka sadaka ba ka tallafa ma addinin Allah ba ka agaza wa al'umma wallahi ba ka da lema a wannan rana ta tashin kiyama wanda yake hidima da dukiyarsa yake fitar da hakkoki na wajibi ya taimaka ma addinin Allah ya tallafa ma bayan Allah alhairin da ya gabatar a duniya shi yake zama masa lema a wannan rana malamai suna cewa albarka ta uku eh, albarka ta hudu ita ce shiga inuwar Allah maɗaukaki babu shakka akwai jama'an da suke shiga ƙarƙashin inuwar Allah a ranar tashin kiyama hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad masu samun damar shiga inuwar Allah wata riwayar aka ce shiga inuwar al'arshin Allah suna da yawa akwai hadisi na abul yasari ka bin amrin yana cikin sahihu muslim hadisi na dubu uku da shida da sahihu targhib hadisi na ɗari tara da ɗaya abul yasar sahabin annabi muhammad sunansa ka'ab bin amrin yace absarat ainaya hatani wa usbu aihi ala ainihi a lokacin da zai faɗi wannan magana sai da yayi ma almajiransa ishara ce musu kun ga idanu na biyu dinnan suka ce mun gani ya ɗauki yatsarsa guda biyu ya ɗora akan idanun ce kun gansu kun dai ga idanun nan nawa suka ce mun gani ce to mai wa ya hata ne kun ga kunnuwa na dinnan wa wa ba'a usbu'aihi fi udhunayhi ya dauki yatsunsa ya dora akan kunnuwa yace kun gansu da kyau kuna da gani suka ce mun gani sai yace wa ahu qalbi haza yace zuciya ta dinna wa ashara ila niyati qalbihi sai ya nuna tsakiyar zuciyarsa yace kun ganta kun hangi inda yatsa na ya nuna suka ce mun gani sai yace to idanun nan sun ga manzon Allah kunnuwan nan sun ji manzon Allah zuciyar nan ta ɗauki maganar manzon Allah don haka abin zan faɗa muku wallahi babu shakka yace ashhadu ala rasulillah ina kafa shaida ga annabi Muhammad la sami'tuhu yaqulu wallahi wallahi naji annabi yana cewa inna awwalan nasi yastazillu fi zillillahi yawmal mutum na farko da za a kira shi cikin taron jama'a a filin hisabi a ce zo inuwar Allah wanda na farko zai shiga inuwar Allah annabi ya faɗa na ga lokacin da annabi ya faɗa kuma kunnuwa na sun ji zuciyata ta ɗauka manzon Allah ya ce mutum na farko wanda za a kira shi a filin hisabi ya shiga inuwar Allah maɗaukaki la rajulun ambara mu'siran hatta ya ji da shay'an mutum ne yake bin wani bashi lokacin biya yayi lokacin biyan bashi yayi mutumin bashi da halin biya sai ya ce to tunda baka da hali je ka na ƙara maka kwanaki ko watanni ko makonni na ƙara maka lokaci ka je sai ka samu halin biya aw tasaddaqa alaihi bima yatlubuhu wa yaqulu ɗayan biyu ko dai lokacin biyan bashin ya masa na ƙara maka lokaci ko kuwa da ajalin biyan bashin yayi sai ya ce masa mali alaika sadaqatun ibtiga a Allah wane bashin da nake bin ka din nan na yafe maka na yafe maka saboda neman yardan Allah madaukaki aw yuharriqu sahifatahu koko ya ma kama takaddar ya jefa ta a murhu ya kona ta yace kaga inda na kona takaddar nan to tsakanina da kai babu sauran haƙƙi abul yasar ya ce wallahi na ga annabi ya faɗa na ji abin da ya faɗa zuciyata ta ɗauka manzon Allah ya ce mutum na farko wanda za a kira shi a filin hisabi a ranar tashin kiyama a ce ka zo inuwar Allah shine wannan mutumin da ya yafe bashi don haka alhairi dan ne kuma Allah ya tabbatar da duk wanda ya aikin alheri zai samu sakamakon sa سورة النساء ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً Allah madaukaki ya ce wa mai ya amal mina salihati wanda duk yake aiki nagartattun ayyuka min zakarin au'unsa namiji ko mace in dai ka yi wani aiki mai kyau sharaɗinsa wa huwa mu'min yana da imani domin kafiri bai samun sakamakon aikinsa a kiyama Allah ya ce wa man ya'mal min salihati min zakarin aw unsa duk wanda yayi aikin kware namiji ko mace wa huwa mu'min inda yana da imani fa ulaika yadkhuluna aljannata waɗannan za su shiga aljanna Allah ka samu ne wala na naqira don haka mutumin kirki babu shakka yana samun shiga inuwar Allah a filin hisabi musamman idan ya zamanto kana taimaka ma bayin Allah wanda duk yake taimaka ma bayin Allah wannan mutumin zai shiga inuwar Allah a ranar tashin kiyama Allah muna roƙonka ka ba mu damar shiga inuwarka a filin hisabi albarka ta biyar mai taimakon addini da dukiyarsa yana samunta ne a filin hisabi har ilau in kana taimakon addini da dukiyarka akwai albarka daban-daban da Allah zai baka na biyar shi ma za ka same shi ne a filin hisabi jama'a kar ku yi tamanin kada ku yi tammani Allah maɗaukakin sarki ba zai muku sakayya akan abin da kuke yi ba komai kankantansa komai kankanta akwai mutuwa kuma akwai hisabi kuma kada ku manta Allah ya faɗa mana cewa a ranar hisabi za a kawo wutar jahannama a suratul fajr kalla idza dukkatil kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka hmm. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي kada ku manta cewa Allah zai kawo jahannama a filin hisabi a ranar tashin kiyama abinda duk mutum ya yi Allah zai masa sakayya a kai Allah ya ce kalla kayya idan dukkatil ardu dakkan dakka idan aka nike ƙasa iyakar nikewa waje a rabbuka wal malaku saffan saffa kuma idan ubangijinka ya zo da shi da mala'iku mala'iku suna sahu sahu babu ko shakka Allah zai taho kamar yadda ya faɗa a filin hisabi aqidar ahlus sunna kenan yaya Allah zai zo wannan kuma shi ya barwa kansa sani amma dai ya faɗa kuma wajibi ne mu gaskanta waja a rabbuka ubangijinka zai zo kar ka masa tawili babu shakka Allah zai zo haka ya faɗa kuma hakan yake nufi yaya zai zo wannan kuma babu ɗan adam zai sani laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da Allah madaukaki Allah zai taho filin hisabi ya faɗa da kansa kuma mala'iku za su zo suna masu sahu-sahu sai Allah ya ce wa ji a yau ma izin bi jahannam a wannan rana za a kawo wutar jahannama la haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin abdullahi dan mas'ud yana sahihu muslim hadisi na 2842 sahihu sunan tirmizi hadisi na 2573 hadisi ne ya tabbata daga bakin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi uta bi jahannama yawma izin a wannan rana ta kiyama a filin hisabi za a kawo wutar jahannama laha sab'una alfa zimamin tana da linzami dubu saba'in ma kulli zimamin sab'una alfa malaki tare da kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in suna rike da ita tana da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in ke rike da shi in ji annabi Muhammad kuma a haka ɗin ma ba wai sun rike ta bane ya jurruna na suna janta tana jan su kikikaka za a je ne ba za a je ba mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara Allah ya ce za a kawo wutar jahannama a filin hisabi kuma ga siffar yadda za a zo da ita daga bakin annabi Muhammad hadisi ingantacce tana da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in ke rike da shi ka buga lissafi mala'ika nawa za a samu kuma waɗannan mala'iku fa kar ku ɗauka suna da halitta ne irin ta ɗan adam wane mutum wane mutum kar ka siffanta girman mala'ika da girman ɗan adam akwai hadisin jabir bin abdullah yana cikin silsilatu sahiha hadisi ingantacce hadisi na 151 sahihul jami'i sagir hadisi na 854 annabi yace uzina li an uhaddisa an malakin min mala'ikati Allah ta'ala an min izini in ji manzon Allah yanzu an bani dama ashe kaga annabi ba shi da ikon ya bayyana asirin Allah sai fa abin da Allah ya masa izini akai kai siffar mala'ika sirri ne ba a taɓa samun annabin da ya ga mala'ika a siffarsa ba in banda annabi Muhammad ba a taɓa samu ba manzon Allah ne ya ga mala'ika a siffarsa kuma shi ma sau biyu illa iyaka la haula wala quwwata illa billah shi ma ba a masa izini ya bayyana siffar mala'ika ba sai lokaci guda in ji manzon Allah ya ce to yanzu an min izini in ba ku labarin mala'ika ɗaya tak ma baina shuhumati uznihi tsakanin fatar kunnensa ila atikihi zuwa kafadarsa ɗan tazarar da ke tsakanin kunnanka da kafada annabi ya ce masiratu sab'u mi'ati sanatin tafiyar shekara ɗari bakwai ba wai tsawon mala'ikan ba fa tsakanin fatar kunnensa da kafaɗansa tafiyar shekara 700 kuma tafiyar ma ba ta ɗan adam ba ka duba al-mishkatul masabih mujallad na uku shafi na 121 khafaqani tayr tafiya ne irin ta tsuntsu ba irin taka ba wata riwaya ta al-Imam Abu Dawud annabi ya ce wannan mala'ikan da ya ba da labarinsa yana cikin mala'iku ne da suke ɗaukan al'arshin Allah maɗaukaki yana cewa subhanaka haisu kunta subhanaka haisu kunta sarki ya tabbata gare ka ya Allah duk inda ka kasance zikirin da ke kenan da'ima in ji annabi Muhammad kai ko babu hadisi ai Allah ya gaya muku cewa mala'ika yana da halitta mai girma a suratu tahrim ya ayyuhallazina amanu ya na amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ko babu hadisi wannan aya ta ishe ka hujja cewa halitta halitta ta mala'ika ta bambanta da halittar ɗan adam ya Ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare rayukanku ku tsare kawunanku da iyalinku daga shiga wuta a ranar tashin kiyama ya ku masu imani in ji Allah maɗaukaki ku tsare kawunanku kuma ku tsare iyalinku daga shiga wuta a ranar tashin kiyama ita wannan wuta wa ƙudu nasu wal hijara makamashinta mutane ne fa da duwatsu alaiha mala'ikatun ga wasu mala'iku suna riƙe da ita suke kulawa da ita mala'ikun gilabun shidadun in ji Allah maɗaukaki gilabun shidadun mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara Allah ya ce gilabun shidadun masu tsananin girma ga kuma tsananin ƙarfi la ya asuna Allah ma amarahum ba su saba ma Allah umarnin da ya ba su wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata duk umarnin da Allah ya ba su abinda aka ce su yi suna yin sa nan take akwai hadisin sayyiduna ali al-imam al-hakim ya inganta shi a cikin al-mustadrak mujallal na shafi na 494 me Allah yake nufi da ku tsare rayukanku da kuma iyalinku daga shiga wuta sayyiduna ali yace allimu anfusakum wa al khaira ma'anarsa shine ku koya ma kanku ayyin alhairi da ku da iyalanku kar ka bar matarka haka baka karantar da ita ka rika karantar da ita alheri kuma ka rika karantar da 'ya'yanka ma alheri wa addibuhum sayyiduna ali yace ku ladabtar da iyalanku wannan shi yake hana muku shiga wuta a ranar tashin kiyama wannan wutar jahannama da za a kawo ta a filin hisabi a lokacin da za a kawo wannan wuta kowane ɗan adam yana gani dukkan mutum da ke filin hisabi yana ganinta wa zatil jahimu liman yara ko ga wutar jahannama tana nan an kawo liman yara ga wanda ke gani wanda ke iya daga ido zai ganta ka daga ido ga wutar kana gani kuma zafin nata ba irin wutan duniya ba in ji annabi muhammad hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2843 abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam wannan wutan da kuke gani wanda dan adam yake hura ta a nan duniya juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam manzon Allah ya ce yanki ɗaya ne cikin yankuna saba'in na zafin wutar jahannama a kasa zafin wutar jahannama kashi saba'in sannan a ɗauko kashi guda a kawo duniya shi ne zafin wutanmu na yanzu in ji annabi muhammad kalu sahabbai suka ce wallahi in kanat kafiya ya rasulullah menene na kai ta hannunki saba'in wannan ta duniya ma ai ta ishi dan adam bala'i in ji sahabbai kuma gaskiya ne wannan wutan na duniya ai bala'inta ma ya isa sai annabi ya ce fa inna ha fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an to ai riga dai an ninka zafin jahannama ya ɗara zafin wutan duniya sau sittin da tara kulluha mislu harriha waɗannan ninki sittin da taran kowane ninki zafinsa yana kamar zafin wutan duniya don haka wutar jahannama zafinta ya wuce a kwatanta da wutan duniya Allah ya ce iza dukkatil ardu dakkan dakka wa a rabbuka wal malaku saffan saffa wa a na izin bi jahannama sai ga wutar jahannama an kawo ta ga linzami dubu saba'in kowane linzami na hannun mala'iku dubu saba'in kana ɗaga ido kana kallo Allah ya ce yawma izin ya tazakkaru insanu wa Allah lahu zikira a wannan lokaci mutum zai ɗau aji, a lokaci ne za ka ɗau wa'azi lokacin da mutum ya ga uwar bari ga jahannama an kawo to sai ka fara tunanin laifinka tun daga na farko har ƙarshe tun ba a zo maka hisabi ba ba an lalahu zikira yaushe tunanin zunubi ko ɗaukan wa'azi zai amfane shi a wannan rana ba a ma tambayi ɗan adam ba ya kulu yana cewa ya laita laitani ƙaddamtu li hayati ina ma dukiyar da na tara din nan masallatai na dinga ginawa har na mutu ina ma a ce alkhairi na dinga yi Allah ya ce fa yau izin la yu'azibu azabahu ahad to a wannan rana dai babu fa yin azaba irin ta Allah wala yusiku wasaqahu ahad babu mai yin dauri irin dauri na Allah a ranar tashin kiyama don haka Allah maɗaukaki ya kira gare mu ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke rai mai natsuwa don sai ran da ya samu natsuwa shi yake amsa kiran Allah maɗaukaki irji'i ila rabbiki ki koma ga ubangijinki rabiyatan marbiya kina yarda da Allah Allah yana yarda da ke fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina wadkhuli jannati sannan ki shiga aljanna aljannata اللهم اختم بالصالحات أعمالنا jama'a me yake wa ɗan adam sutura daga zafin wutar jahannama a filin hisabi ga ta nan an kawo akwai hadisin adiyu bin hatim yana cikin sahihul bukhari hadisi na 6539 da sahihu muslim hadisi na dubu da goma sha shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin babu wani mutum cikinku illa wa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyama babu wani mutum cikin ku face Allah zai magana da shi a ranar kiyama laisa bainahu wa bainahu hijabun wala turjuman tsakanin mutum da Allah babu shamaki kuma babu tafinta ya tarajjamu lahu wanda zai fassara masa maganar Allah babu ɗan adam wanda zai tashi a filin hisabi face Allah ya yi magana da kai gaba da gaba babu shamaki tsakaninka da Allah kuma babu tafinta domin ana son a yi adalci babu tafinta wanda zai fassara maka maganar Allah matsokaki a lokacin da ka tsaya gaban Allah sun malaya na lahu annabi ya ce wallahi Allah zai maka tambaya zai ce maka alam utika mala ya kai ɗan adam na baka dukiya ko kuwa a'a na taɓa baka dukiya ko kuwa ban taɓa baka ba fa yaqulu bala sai ya ce babu shakka Allah ka taɓa bani dukiya annabi ya ce fa yanzuru mana minhu wannan mutumin sai ya duba ta damansa fala yara illa ma qaddama min amalihi bai ganin komai sai aikin da ya gabatar an riga an tara an jibga ta damansa ga ka ga Allah ga aikinka za kuma a yi maka tambaya ya duba dama bai ga komai ba sai aikinsa wa yanzuru ash'ama minhu ya duba ta hagu fala yara illa ma qaddama bai ga komai ba sai aikinsa wa yanzuru baina yadayhi yana daga ido ya kalli gabansa fala yara illa nar bai ganin komai sai wutar jahannama tilqa a wajhihi saitin fuskarsa sannan kuma gashi Allah yana masa tambaya babu hanyar gudu a hadisi na 6540 al-imam al-bukhari ya ruwaito maganar adiyu bin hatim sahabin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka ita nara ku kiyaye wuta in ji adiyu bin hatim yace wallahi a lokacin da annabi yace ku kiyaye wuta summa a'araba wa ashaha sai annabi ya dauke kansa ya kalli gefe kai ka ce annabi yana kallon jahannama ne a wannan lokacin annabi yace ce ku kiyaye wuta sai ya dauke kansa sun maƙala ya sake cewa ittaqun nar ku kiyaye wuta sun a annabi ya sake kauda kansa wa ashaha salat annabi yana kauda kansa adiyu bin hatim ya ce hatta zananna annahu yanzuru ilaiha musa sahabbai sai da muka yi zaton cewa annabi yana kallon wutar jahannama ne a lokacin da yake magana tun maƙala sannan sai annabi ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kiyaye wuta ko da sadakan da za ku bayar rabin dabino ne faman lam yajid kai wanda ma bai samu halin rabin dabino ba annabi ya ce fa bi kalimatin tayyiba ya faɗi magana mai kyau in ya faɗi magana mai kyau maganar da ta kwantar da hankalin ɗan adam maganar da wani musulmi ya ji daɗinta ya yi sadaka a wajen Allah ashe ba ka rasa abin da dai za ka bada sadaka don ka yi wa kanka kariya daga zafin wutar jahannama a filin hisabi a ranar tashin kiyama babu abin da yake kare ɗan adam daga zafin wutar jahannama in ban da sadaka ya ku bayin Allah rana tana da ƙuna sadaka ke maka inuwa to ga kuma wutar jahannama nan a gabanku a filin hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye azabar wuta a wannan rana ta yin sadaka sahabbai da dama sun ruwaito irin wannan hadisin daga annabi muhammad ba adi bin hatim ne kadai ba annabi ya faɗa ya maimaita ya yawaita yin wa'azi ga al'umma ya yi wa mutane matashiya lallai fa a ranar tashin kiyama za a kawo wutar jahannama filin hisabi kuma duk ɗan adam da yake filin hisabi zai ga wutar jahannama kuma tana da zafi Allah bai hana zafin ta isa ga wani ba sai mutumin da kawai ya ba da sadaka fa ku je tsayuwar da za a yi kafin a bata na ta rabo ana tsaye a filin hisabi kafin a ba ma jahannama na ta rabo abin da kaɗai zai kare ka daga samun zafin wutar jahannama kafin a gama hisabi shine sadaka kuma annabi ya faɗa ita sadaka ɗin nan ko da kalma ce mai kyau ka faɗa za ka samu lada bayan adiyu bin hatim sayyiduna ali ya ruwaito hadisi makamancin haka na na aisha anas bin malik fuddalatu bin ubai hadisan nan suna cikin sahihu sunan ibn khuzaima hadisi na 2430 sahihu targhib hadisi na 362 sahihul jami'i sabir hadisin da uku hadisai ne jingim daga bakin annabi Muhammad wallahi sadaka ce kadai take kare wa mutum samun zafin wutar jahannama a filin hisabi don haka ibn hajar a cikin fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari da arba'in da ya ce wa fihi dalilun wannan magana ta annabi fa ta isa hujja ala qurbin nari min ahlil mawqif wannan magana ta annabi ta isa ka gane lallai wuta tana kusa da mutane a filin hisabi wutar jahannama tana nan kusa da 'yan adam a filin hisabi waɗannan hadisai sun ishe ka hujja ibn hajar ya ce wa fihi isharatun ila tarki ihtiqaril qalil min as-sadaqati wa ghayriha kuma hadisan nan na annabi suna nuna mana cewa kada mu rena yin sadaka komi kankanta kada mu rena yin sadaka manzon Allah ya faɗa ya maimaita magana su sau uku sannan yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku yi garkuwa daga wuta ku yi kanku kariya daga azabar wuta ko da ta bada sadakar rabin dabino rabin dabino akwai ma hadisin Aisha wanda ta ba da labari babu laifi don an ba da sadakar rabin dabino gwargwadon abin da ka samu ibn hajar ya ce wannan hujja ce ta cewa sadaka ba ta kaɗan al-imam bukhari ya ruwaito hadisin aisha hadisi na 1418 aisha ta ce wata rana dakalat imra'atun ma'aha ibn shani laha wata rana sai ga wata mata ta shigo gidana in ji aisha matar manzon Allah wannan matan ta shigo gidana ma'aha ibnata ne laha tana rike da wasu ‘ya'yanta mata guda biyu yara mata guda biyu ta shigo gidana ku taimaka min da abin da zan ciyar da waɗannan yara Aisha ta ce falan tajid indi shay'an gayar tamra ni ko gidan nawa babu komai sai dabino kwaya ɗaya tak gidan annabi Muhammad babu komai sai dabino guda ɗaya in ji Aisha dabino kwa kwaya ɗaya kai kana ganin kana da talauci ko Aisha ta ce ta tajid indi shay'an gayar tamratin wallahi matan ba ta samu komai a gidana ba sai dabino guda ɗaya gidan manzon Allah ku taimaka min da abin da zan ciyar da yaran nan guda biyu fa a ha iyaha aisha ta ce sai na ɗauki dabinon na bata na ce ga abin da zan iya dabinon fa guda ɗaya ba ta rena ba yadda aisha ba ta rena ba da kyautan ba sadaka kai haka ita ma matar ba ta rena karɓar sadakan ba don haka ba duk mutum ba ne yake zuwa ya nemi taimakon ka a halin ƙarya ana samun makaryata waɗanda suke amfani da larura don roƙo ƙaramar larura ta sa su kama yin roƙo amma wallahi akwai wanda tsakaninsu da Allah suke yi sun shiga wani hali ne na tsanani shi yasa har kaga sun nemi taimakonka babu tuhuma matar tana cewa ga halin da nake ciki a taimaka min da abin da zan ciyar da yaran nan Aisha ta bata dabino guda fa qasamat ha baina ibnataiha Aisha ta ce ina kallo sai naga ta bare dabino gida biyu ta dauki rabi ta ba ma wannan ta dauki rabi ta ba ma waccan walam ta akul minha ita bata ci komai ba tun makamar ta ba ta ce ma Aisha komai ba fa kharajar ta fita abinta dama an yi ne domin Allah fa dakhala an-nabiyyu alaina Aisha ta ce matar tana fita kenan sai ga annabi ya shigo fa akhbartuhu nace ya rasulullah kaji fa mata ta shigo da yara tana neman abinci gidan nan ba komai sai da binu ɗaya na ɗauka na bayar fa qala sai annabi ya ce manubutul min hadhihi al-banati bi shay'in waɗannan yara mata da kuke gani jarabawa ne wanda Allah ya tara masa ‘ya'ya mata har ya yi haƙurin riƙe su in ji annabi Muhammad ya kuma ciyar da su ya yi ƙoƙarin sama musu abin da za su ci da abin da za su rufe asiri kunna lahu sitran minan nar a dalilin su shi ma a filin hisabi zai samu garkuwa in ji manzon Allah ashe ka samu haihuwar ‘ya'ya mata har ka riƙe waɗannan yaran matan ka yi haƙuri da su su kai halin rabuwa da su kuma ka rabu da su lafiya ka aurar da su ka ciyar da su ka ba su sutura manzon Allah ya ce a dalilin haka Allah maɗaukaki zai maka garkuwa daga zafin wutar jahannama a filin hisabi don haka jama'a wajibi ne mu rika duba alkhairin da muke gabatarwa domin tsayuwar kiyama domin tafiyar dai tana nan tafi tafiyar tana nan babu makawa da ka so da ka ki sai ka bar duniya ko falau sadaqullah lakana khairan lahum da ma za mu yarda da maganar Allah da shi ya mana mu rika dubawa yau ka kashe naira ɗari domin duniya nawa ka bayar kuma don kiyama don ba abin mamaki ba ne gobewar haka ka daɗe a kiyama ko da mamaki Allah ya mana matashiya suratul hashir ya ayyuhallazina amanu إلى أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون mu rika duba abin da muka ajiye nan mu domin tsayuwar hisabi ya ayyuhal na amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani a suratul hashir aya ta goma sha takwas ittaqullaha ku kiyaye Allah yanda annabi ya faɗa haka nan Allah madaukaki ya faɗa annabi ya ce ittaqullah ittaqun nar walau bi shikki tamra Allah ya ce ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ku kiyaye Allah kuma lallai ne fa tilas ne kowane rai ya duba ya gani me ya gabatar ne domin kiyama ka zauna ka yi kanka lissafi inda za a tashi a filin hisabi a yanzu haka kana ganin adashen da ka zuba yana da kima kuwa domin fa abin da ka aje shi za ka ɗauka da za a tashi a filin hisabi a me ya gabatar domin gobe yau dai an ganta ka samu ka kashe to kuma gobe fa Allah ya ce wattaqullaha ku kiyaye Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah mai ba da labarin abin da kuke aikatawa ne a ranar kiyama al-imam muslim ya kawo hadisi hadisin jarir bin abdullah hadisi na dubu da goma sha bakwai al-imam nasa'i shi ma ya ruwaito hadisin a cikin sunanin nasa'i littafinsa a sunan hadisi na 2553 haka nan ibn maja ya ruwaito hadisin hadisi na 203 jarir bin abdullah ya ce kuntu jalisan inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina zaune da manzon Allah muna zaune a majalisin annabi Muhammad fa tahu qaumun sai ga wasu mutane sun taho gari mujtabin nimar mutanen talakawa ne suna wato mayafi kawai suka yayyafa mutakallidi yofi suna rike da takubba laisa alaihim uzurun wala shay'un gairuha wallahi banda mayafi ba abinda mutanen suka mallaka don tsaban talauci ko kwarjale ba su da shi ba wando ba komi sai mayafi wala shay'un gairuha فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم الذي بهم من الجهد والعري والجوع sun iso masallacin manzon Allah annabi ya daga idon su ya kalli mutane saboda tsananin yunwa talauci yunwa ta galabaita su ga wahala ga tsiraici inda duk talaka ya kai mutanen nan sun kai ta gayyara wasu rasulillah sai fuskar manzon Allah ta canza subhanallah sun makama annabi ya zabura fada khala baitahu ya shiga gida wai ya duba gidan ko da wani abu ya fitar ya ba mu talakawan nan saboda tausayin halin da suke ciki ya shiga ya fito ba komi sun maraha ilal masjidi manzon Allah ya tafi masallaci fa sallar zuhur aka yi sallar a zuhur hankalinsa bai kwanta ba su masa'idan mimbara kawai sai annabi ya hau kan mimbari manzon Allah ya hau kan mimbari fa allah ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabo gare shi sun makala sai annabi ya ce amma ba'adu ya ku musulmai Allah ya saukar da wasu ayoyi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون من الله يتصدقون ku ba da sadaka qabla Allah tusaddiqu kafin ku kasa iya ba da sadaka manzon Allah ya ce tasaddaqu qabla Allah tasaddaqu ku ba da sadaka kafin ku kasa iya ba da sadaka a ce garin nan akwai irin waɗannan talakawa ku ba da sadaka tun kuna da damar ba da sadaka manzon Allah ya ce tasaddaku qabla ayu hala bainakum wa bainas sadaqa ku ba da sadaka kafin a yi muku shamaki tsakaninku da damar ba da sadaka din domin da zaran kun mutu babu kuma halin ba da sadaka annabi ya ce masahabbai ta saddaq imru'un min dinarihi ku tashi wanda yake da sulan zinari ya ba da sadaka tasaddaqa imra'un min dirhamihi wanda yake da sulallan azurfa ya bada sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake min burrihi min tamrihi min sha'irihi hatsin da kake da shi ka ɗauka ka ba da sadaka la ya ran na shay'an min sadaqati kada wani cikin ku ya raina sadaka walau bi shiqqi tamra ko da rabi dabino ne ku ɗauko ku kawo fa qama rajulun annabi yana rufe baki sai wani mutum ya miƙe min al ansar bi fi kafihi yana da wata yan lalita a hannunsa fana walaha rasulullah ya ɗauko lalita nan bai ko bude ya ƙirga nawa ke ciki ba sai ya miƙa wa annabi kawai wa alamin ala annabi na kan mimbari yace ya rasulullah ga nawa fa urifa sururu fi sannan aka ga fuskar manzon Allah ta sake annabi ya fara murna sannan fa annabi hankalinsa ya fara kwanciya domin inda duk aka samu mutane suna rayuwa suna cikin jin daɗi talakawansu kuma na cikin bala'i to waɗannan mutane hakika suna cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala ga mutane sun taho majalisin manzon Allah da tsananin talauci a dalilin da yasa kenan Allah ya saukar da waɗannan ayoyin Allah ya ce wa musulmai wala takunu na nasullaha kada fa ku musulmai ku zama kamar mutanen da suka manta Allah sun manta Allah fa ansahum anfusahum don haka sai yasa suka manta ma da za su ajiye makawunan su a filin hisabi babu wani abin da ke cikin tunaninsu illa rayuwa ta duniya ula'ika humul fasiquna waɗannan fa su ne fasikai ولا تكونوا na نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة النبي يتي ‘yan wuta ba sa zama daidai da ‘yan aljanna haka Allah ya faɗa a wannan sura ashabul jannati humul fa'izun ‘yan aljanna su suke cikin nasara a ranar tashin kiyama dalilin saukan waɗannan ayoyi zuwan talakawa majalisin annabi Muhammad. A lokacin da wannan mutumin ya miƙa nashi gudunmawar ga manzon Allah, sai aka ga fuskar annabi ta saki. Faƙalu sai annabi ya ce, Man sanna fil islami sunnatan hasana fa'umila kana lahu ajruha wa mislu ajri man la yanqusu min ujurihim shay'a wanda ya kafa abin koyi mai kyau aka kuma yi koyi da shi akan wannan abin to zai samu ladan aikinsa kuma zai samu ladan waɗanda suka yi koyi da shi ba tare da an rage ladansu ba har tashin kiyama wanda shi ake ce masa da katul jariya annabi yana rufe bakinsa wannan mutum ya ɗauko lalita ya miƙa annabi ya ce ya rasulallah ga tawa gudunmawar sai manzon Allah ya ce to duk wanda ya kafa abin koyi mai kyau yana samun lada kwatankwacin adadin mutanen da suka yi koyi da shi har tashin kiyama wanda kuwa wa man sanna sunnatan sayyi'a ya kafa mummunan abin koyi fa umila biha aka yi koyi da shi kana alaihi wizruha ana rubuta masa zunubin wannan aikin wa mislu wizri man amila biha sannan ana rubuta masa adadin mutanen da suka yi koyi da shi akan wannan zunubi la yanqusu min awzarihim shay'an ba tare da an naƙasa wani abu na zunubin nasu ba har tashin kiyama don haka ka guji zama mummunan abin koyi wannan mutumin ya zama kyakkyawan abin koyi faƙaman nasu jarir bin abdullah ya ce haba mutane ku sai suka miƙe wannan ya tafi ya kawo nashi fatafarraku mutane suna ganin wannan mutumin ya fito da lalitarsa ya miƙa wa manzon Allah annabi hankalinsa ya kwanta suna tashi kowa sai ya tafi gida a guje faminzi dinarin wani ya kawo sulan azurfa wa min zi dirhamin wani ya kawo sule na na eh, zinari wani ya kawo na azurfa wa min zi ta'amin wani ya kawo abinci wa min zi wa min zi wa min zi inji abdullahi bin Jarir yace wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo aka dinga tarawa fajtama kafin ka ce kwabo dukiya ta taro a gaban manzon Allah kafin ka ce kwabo dukiya ta taru gaban manzon Allah faqasamahu bainahum annabi sai ya kira talakawan nan yace ku je ku raba daga ranan babu sauran talauci da a ce musulmai za su yi koyi da wannan abu wallahi da babu talauci kuma tsakanin al'ummar annabi Muhammad don haka malaman tarihi suke ba da labari sayyiduna abubakar kana fi khutubatihi hudubar da ya gabatar yake ce ma ‘yan uwansa sahabbai wa alamu ku sani annakum tagduna wa taruhuna fi ajlin kad guyiba ankum ilmuhu kuna fasafiya ne wani ajali wanda an riga an ɓoye muku sanin yaushe ne sai abubakar ya gaya ma ‘yan uwansa sahabbai kuma gaskiya ne in ka tashi da safe ka tashi ne kana jiran ajali idan yamma ta same ka fa ta same ka ne cikin masu jiran ajali sannan kuma an ɓoye maka yaushe ne ajalin babu mamaki daga yammacin nan baka tarar da safiyan gobe in ji sayyiduna abubakar don haka fa in istaqatum an yanka biyal ajal wa antum ala hadarin fa in za ku iya tsawon rayuwarku ya zama ƙoƙarinku ya ƙare kawai wajen hattara to ku yi haka ɗin shi ya fi muku alkhairi ya zama kai kullum kana cikin hattara yamma ta same ka kana ganin gobe ba zai same ka da rai ba safiyar ta same ka ka rika tunanin yamma ba za ta same ka da rai ba sai na abubakar ya ce in za ka iya rike rayuwarka a wannan siffa to ka rike don ku shi ya fi maka alheri don a kwana a tashi babu shakka wata rana sai labari walan tastati'u dhalika illa billah sai yace hattaran ma ba za ku iya ba sai da taimakon Allah kowa ya san zai mutu kowa ka tambaya musulmi da kafiri ya san komai daɗewa zai bar duniya amma mutum nawa ne yake hattara sayyidina abubakar ya ce to hattaran ma ba ku iyawa wallahi sai da yardan Allah sai da izinin Allah wa inna aqwaman ja'alu a'malahum li ghairihim ga wasu mutane sun mai da ayyukansu sun yi kyautansu ga wasu Fana fanahakumullahu an kunu amsalahum Allah ya hana ku kada ku zama irin waɗancan mutanen Allah ya ce wala takunu na nasullah kada ku zama kamar mutanen da suka manta Allah fa ansahum anfusahum don haka Allah ya sa suka manta rabo da za su yi ma kansu tanadi a kiyama ula'ika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai mutumin da yake manta makwancinsa na kabari da kuma tsayuwarsa a filin hisabi da makomarsa a ranar tashin kiyama babu wanda yake manta kiyama sai fasiki sai sayyidina abubakar ya ce aina man kuntum na min ikhwanikum kuma tambaye kanku man daga haihuwarku zuwa yanzu ‘yan uwanku na jini, kun fito ciki ɗaya mutum nawa ne ya mutu ya barka. tafiya fa ake ‘yan uwanku na jini sun mutu sun bar ku kadin hat anhum a amaluhum aikinsu ya ƙare wa waradu alama kaddamu kuma sun riga sun isa sun tarar da abin da suka gabatar yanzu ko ake jira aina jabbaru na awwalu na ina kangararrun farko allazina banawul mada'ina waɗanda suka gina birane ba ma gidaje ba kai gida kake ginawa in ka kasaita wajen kuɗi to masu kuɗin farko gari suke ginawa ba gida ba wanda duk ya tafi misira gidan fir'auna ya ishe shi ishara in kana jin daɗin duniya yasa kake ginin gidan da zaka zauna to shi fir'auna ya yi ginin da har duniya ta tashi ba za a samu mai irinsa ba ina ya ce in ji na abubakar alladina banawul mada'ina waɗanda suka gina birane wa hassanuha bil hawa'id suka kange da ganuwa don kar su mutu ina suke qad saru tahta as-sakhri wal akami an waye gari sun koma karkashin duwatsu da rijiyoyi haza kitabullahi wannan halittafi littafin Allah ne a gabanku la tafni ajaibuhu abubuwan mamakin sa ba su karewa wala yutfa'u nuruhu hasken sa ba ya karewa istadi'u minhu ku yi amfani da hasken qur'ani li yawmi zulma don duhun da za ku taras nan gaba wastansihu kitabahu ku riƙi nasihar littafin Allah maɗaukaki ku riƙi nasiha na littafin Allah da bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad asna ala qaumi Allah ya yi yabo ga wasu mutane na farko ya ce kanu yusari'una fil khairati wa una na ragaban wa rahaba wa kanu lana kashi'in a suratul anbiya an yi yabo ga mutanen farko mutanen ƙwarai Allah ya ce waɗannan mutane sun kasance masu rige-rige ta wajen ayyuka na alkhairi kamata ya a ce kun yi koyi da su kuna gasa ta wajen aikin alkhairi la khaira fi qaulin la yubtaga bihi wajhullah babu alkhairi maganar da duk aka yi ta in dai ba nufin samun yardan Allah cikin ta ba sayyidina abubakar ya ce wala khaira fi malin la yunfaqu fi sabilillah babu alkhairi game da dukiyar da ba a taimaki addinin Allah da ita ba wala khaira fi man yaglibu gabubuhu gababuhu hilmuhu wala khaira fi man yaglibu gababuhu hilmahu babu alkhairi ga wanda fushinsa ya rinjaye haƙurinsa wala khaira fi rajulin ya khafu fillahi laumata la'in babu alkhairi da mutumin da yake tsoron zargin mai zargi saboda zai bi addinin Allah malaman tarihi suna ba da labarin wannan ba ta sayyiduna abubakar ba ce mai kama hankali ga wanda duk yayi tunani Allah madaukaki ka samu yi amfani da wannan nasiha albarka ta shida wace mai hidima da dukiyarsa yake samu a ranar tashin kiyama yana samun ta ne a lokacin hisabi in ji annabi Muhammad mun karanta wannan hadisin a baya hadisin da ke cikin al-mustadrakul imam al-hakim mujallad na farko shafi 262 Muhammad Nasiruddin al-Albani yace hadisin ya inganta a sahihul jami'i sagir hadisi na 2574 hadisin Abu Darda'i da kuma Tamimud Dari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da za a yi wa mutum hisabi a kansa a ranar kiyama ita ce sallah sai an fara gabatar da hisabi a kan sallah kafin a dubi sauran ayyuka idan sallan nan ta cika fa in kana akmalaha kutibat lahu kamila za a rubuta cewa sallar ta cika wa in kana lam yakmulha annabi ya ce idan mutum bai cika sallan ba qala Allahu tabaraka wa sai Allah mai albarka da ɗaukaka ya ce wa mala'ikunsa قال الله لملائكته هل تجدون لعبدي تطوعا تكملوا به ما ضيع من فريضته كدوبا شن باوانا يا كلا da na filfilu idan ya kula da na filfilu sai ku ɗebo na filfilun nan ku cike giɓin da aka samu a sallarsa don haka nafila tana da ranarta jama'a mu kula da nafilfili nafila tana da ranarta ba duk mutum bane yake sallah ya samu ladanta cikakke to idan kana nafila wannan nafilar ita ce Allah zai ɗauka ya cike gibi da ita annabi ya ce yadda aka yi masalla haka nan ake mazaka sun mazakatu mislu zalika idan aka zo hisabi akan zakka na kasu da ake samu ta sashin zakka da sadakan da kai ne fa ake cike wannan na kasa in ban da haka ba za ka shiga aljanna ba don haka ashe sadaka tana yin albarka ga mai yinta a lokacin da aka zo maka hisabi aka taras da zakkanka bata cika ba sadakan da ka dinga gabatar wannan ita ce za a ɗauka a cike wannan giɓin sannan a ce to je ka aljanna albarka ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa Allah yana maka sakayya ne gwargwadon yadda ka aiki don haka sadaka wata dama ce ta ɗan adam ya makansa zaɓin abin da yake so ya samu a gidan aljanna wato kana iya gini yadda kake iya gini a duniya hakanan kake iya gina aljannar ka daga duniya ya za a yi a gina aljanna daga duniya ta sadaka misali in ka fi son ka samu mota ka san wani yana da son hawa mota ko kana son ka samu mota a aljanna me za ka yi ka ba da sadakar mota a duniya wani kuma ya fi son ya samu doki ko to inda wa kai ka fi son ka samu sai ka yi ta sadakan doki wato sadaka wata hanya ce ta mutum yadda zai gina wa kansa aljanna wata dama ce gare ka in kana son ka samu kyakkyawa to sai ka yi sadakar kyakkyawa kamar yadda in ka yi sadaka da mummunan abu kake samun mummunan sakamako a kiyama haka nan in ka yi sadaka da kyakkyawa kake samun kyakkyawan sakamako a ranar tashin kiyama akwai hadisi wanda yake cikin sahihu muslim annabi ya bayyana mana hadisin abu mas'ud al-ansari yace a rajulun binaqatin maqtuma wani mutum ya zo ga annabi muhammad yana riƙe da taguwarsa taguwar tana da akala sai yace hadhihi fi sabilillah ya rasulullah kama akalan raƙumin nan manzon Allah ya kama sai yace wannan raƙumi da akalanta da duk shirin da kaga na yi mata a kanta na baka ne saboda Allah madaukaki faƙala rasulullahi sai manzon Allah ya ce laka biha yawmal qiyama yanda ka ba da wannan taguwa raƙumin nan da aka halarta da komi za ka samu sab'u mi'ati naqatin kulluha maqtubatun fil janna in ka shiga aljanna za ka samu taguwa guda ɗari bakwai kowace taguwa an mata adon da kai mata dinnan Allah yana jiran ka in ka shigo aljanna ga sunan za ka samu الجزاء من جنس الأمر كنا إيه سورة يد الجنة كذات زماء تاي صلى سلر يا مصدسة زكاً دا كتاشي يي زكان بتيبا صدقا ناكا أكسا وما بودي أيا الجنة كذات يكو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وانين ذي بام الله في كاورن شيء wa yudaifahu lahu abu'afan kasira Allah ya ka masa da ninkin ba ninki ninki da yawa ka ba da ɗaya ka samu 700 a gidan aljanna Allah ka samu iya albarka ta takwas musamman Allah ya ware kofa guda cikin kofofin aljanna guda takwas sunan ta kofar sadaka kofa guda cikin ƙofofin aljanna babu mai shiga ta wannan ƙofa sai mai yin sadaka wannan ya ishe ka ishara ka gane cewa sadaka tana da kima a wajen Allah maɗaukaki ga hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man anfaka ni fi sabilillah wanda yake sadaka da namiji da mace a hanyar Allah abin da duk zaka bayar ka bayar da shi namiji da mace to gwaninka ta kai makura misali in ka kira wani zaka bashi sadakar rago sai ka haɗa mar da tunkiya wani ga sadaka sai ka bashi rago da tunkiya abinda duk zaka bayar ya zama ka bayar da namiji da mace manzon Allah ya ce shi wanda yake irin wannan sadakan to ya kai makura ta wajen gwaninta a wajen Allah shi kam idan an tafi za a kira mutane bayan an gama hisabi su shiga aljanna nudiya min abwabil janna za a kira shi ne ta kofofin aljannar gaba ɗayansu ana ce masa ya abdullahi haza khairu sai ya tafi zai shiga aljanna ta wancan kofar sai ji ana cewa bawan Allah wannan kofar ta fi zo ta nan mana amma in kana sadaka da namiji da mace ka haɗa abu biyu ka bayar ba wai ka ba da namiji kadai ko mace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita aljanna tana da kofofi da yawa man kana min ahli salati du'iya min babi salati akwai wanda Allah ya masa baiwa yana kokarin sallah to wanda ya zamanto yana kokarin sallah to shi aljanna zai shiga ne ta kofar sallah wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi wanda kuma ƙoƙarinsa ta wajen yaƙi ne yana da ƙoƙarin yaƙi ba yi da tsoron mutuwa to wanda hidimarsa ta addini hidima ce ta jihadi ta wannan ƙofar za a kira shi akwai a aljanna akwai kofa da ake kiranta babul jihadi wa man kana min ahli siyami manzon Allah ya ce wanda kuwa ya kasance cikin ma'abota azumi dan zaka samu wani mutumin Allah ya masa baiwa yana ƙoƙarin azumi na nafilfilo bai samun wahala to wanda Allah ya masa irin wannan baiwa har ya mutu yana kulawa da azumi na taɗawu'i wannan mutumin za a kira shi ne ta ƙofar masu azumi du'iya min babin rayyan wa man kana min ahli sadaqa manzon Allah ya ce to akwai ƙofa guda kuma babu masu shiga ta wannan ƙofa sai fa waɗanda suke yawaita ba da sadaka cikin bayin Allah annabi yana rufe baki sai sayyidina abubakar ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah ma alai man du'iya min tilkal abwab min darura babu mamaki a kira mutane wannan ya shiga ta aljanna ta waccan kofa wannan ta waccan kofa ni tambaya ta anan ya rasulullah fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha shin akwai wani jarumi gwani daga cikin al'ummar musulmai wanda za a kira shi ta ƙofofin aljannan nan gaba ɗayansu kala sai ya ce na'am wa arju an takuna minhu manzon Allah ya ce akwai musulmin da za a kira shi shiga aljanna ta dukkan ƙofofin nan kuma ina fatan kana cikinsu kai abubakar saboda in ka dubi tarihi za ka samu sahabban annabi muhammad sun yi hidima da dukiyarsu wajen taimakon addinin manzon Allah annabi ya faɗa da bakinsa ya ce babu kyauta babu sadaka babu tallafi babu gudunmawar dukiya da wani ɗan adam ya taɓa bayarwa wanda ya zauna min a rai irin gudunmawar sai abubakar sayyiduna abubakar yana cikin mutanen da za a kira su su shiga aljanna ta dukkan kofofin nan kuma ko yanzu kana iya gani akwai mutumin da Allah ya masa taimako yana kulawa da nafilfilu na sallah yana kulawa da taɗawu'i na azumi in an zo wajen taimako na dukiya ya bayar yana da himma kowane sashi na karantarwar sunna zaka same shi kan gaba to duk mutumin da ya ɗauki siffofin nan za a kira shi ta kofofin aljannan nan guda takwas baki ɗaya. Allah ka samu na ciki albarka ta tara abinda duk kashe na dukiyanka a hanyar Allah a ranar kiyama sakamakon da za ka samu babu wanda ya san yawansa sai shi Allah maɗaukaki a suratun nahali Allah ya ce ma inda kuma yanfadu ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ma inda kum yanfadu abin da ke gurin kuɗin nan fa zai kare komi daɗewa dukiyarku za ta kare wa ma inda Allah baqin abinda ko yake wajen Allah bai karewa shi yake tabbata ana nufin dukiyar da ka bayar sadaka wannan ita take tabbata dukiyar da ka rike a gida ko tana account ɗinka za ta kare ko ni daɗewa amma in ka ɗauka ka bayar sadaka to wannan za ta tabbata domin za ka samu sakamako a aljanna kuma Allah ya ce wala najziyanna alladhina sabaru lalle za mu yi sakayya ga masu haƙuri waɗanda suka yi haƙuri don sai an yi haƙuri mutum yake iya taimako da dukiyarsa sai mai haƙurin gaske za mu yi sakayya ga waɗanda suka yi haƙuri bi ahsani ma kanu ya'malu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa duk abin da ka kashe Allah matsaukaki zai mayar maka da wanda ya fi haka wanda ya fi shi kyau da kuma yawa albarka ta goma Allah ya tabbatar mana wanda ya ba da sadaka akwai wani abin sha guda biyu wanda aka tabbatar mana Allah yana masa kyauta zai samu a gidan aljanna babu mai samun wannan sai fa mai sadaka in kana so ka samu wannan abin sha ɗin to fa sai kana sadaka na farko ana kiransa kafur na biyu ana kiransa salsabil ba za ka taɓa samun hadisi ingantacce da ya siffanta maka yadda kafur ɗin nan yake ko salsabil ba Allah ya bar wa kansa sani yaya daɗin wannan abin shan yake an dai gaya mana yana nan a cikin aljanna wa zai samu abin sha ɗin nan kafur ba kafur da ka sani kamfo na duniya ba wa zai samu wannan abin sha na aljanna kafur da salsabil Allah ya gaya mana babu mai samun wannan abin sha sai mutanen kirki innal abrar yashrabuna innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ake samun kafur ainihin. Ainihin shirabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. ويسقون فيها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا نعم إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا كثيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا نعم، متكئين فيها على الأرائك عظم حريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قوارير من فضة قد قدرا تقديرا ويسقون فيها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا akwai tambayoyi ku je ku nemi fassara wannan ya ce fatawa da ka bayar jiya ina ga tambayar ta dade akan sumbatan mace da shaha jikinta cewa ko da mutum ya yi mani ko ya yi mazi azuminsa yana nan bai karye ba mun duba cikin almuguni mujallar na hudu shafin ɗari da hamsin da tara sai muka samu su akasin abin da ka faɗa ba shakka kuskure ne na yi wato lokacin na so in gabatar da bayani ne kashi biyu in faɗa maka littafan da za ka duba don ka ga hujjojin waɗanda suke ganin taɓa jikin mace ko sumbatanta yana bata azumi da kuma waɗanda suke ganin hakan baya bata azumi na so in kawo hujjojin sassa biyu sai na manta na faɗi almaguni amma dai bayanin ya riga ya gabata na faɗa muku littafan da za a duba kuma insha Allah in kun duba za ku gani Allah shi yafe mana wannan yace menene matsayin kallon kwallo a musulunci kuma hana mutum samun sallah ta jam'i ko abin da yake na ala kulli halin duka wata wasa wanda haram ke cikin ta ko ta yin ta in ma wasan ne haram ko kuwa ta yin wasan ake samun haram in aka samu ɗayan biyu ko dai ta yin wasan ko kuma shi kansa wasan ya ɗauki haramci to kallon wasan da kuma yin sa haramun ne amma in babu haramci ga wasan ko ta kallonsa to wasan ko ta yin sa kai to shi kansa wasan ko kallonsa ba haram bane mu zo fatawar lajina mujallar na sha biyar shafin ɗari biyu da talatin da tara don haka sai ka auna dukkan wata wasa wanda haram ke cikinta wannan shi ne mizani wannan yace za a iya bin mai jan wandonsa ko rigansa a ƙasa wato limanci limancinsa nan babu kyau mutum ya ja riga ko wando musamman liman liman da tazarce subhanallah babu kyau amma sallar ba ta ɓaci ba duba al-mahkamul matin shafi na goma sha biyu wannan yace na yi saki kuma an kai wajen shekara kuma ta yi aure na iya aika yaro kenan koya aka yi ne ina zuwa wannan kyauta da aka yi magana aka yi ina iya aika ɗana da wannan kyauta zuwa wajenta da dabara kada mijinta ya gane kuma yi amfani irin wannan tambaya an riga an yi magana ta wuce eh? menene hukuncin mutumin da menene hukuncin matan da take menstruation kuma ta shiga masallaci har ta ɗauki alkur'ani mai girma a wurin tafsir domin karatu hakika waɗannan matsaloli guda biyu an samu kace na ce a kansu tsakanin malamai ta wajen fahimta tun bayan sahabban annabi muhammad har zuwa yanzu malamai sun ba da fatawoyi fahimtar su daban-daban akan matsalar mace mai haila ta rike alkur'ani ko mace mai haila ta shiga masallaci kowa da irin nasa hujja ni fahimta ta halal ne mace tana haila ta ɗauki alƙur'ani sittin ta kuma karanta shi yana cikin majmu'u fatawa mujallal na 21 shafi na 461 akwai hujjoji wanda ni na gamsu da su ba mamaki kai in ka karanta ba za ka gamsu ba amma dai ni aka tambaya ko to ni a nawa gani babu laifi mace mai haila ta ɗauki alkur'ani ga kuma hujjoji ka je ka duba za ka karanta haka kuma mace mai haila ta shiga masallaci babu hujja da ya haramta mata wannan ka duba samar mustafa mujallar na farko shafi na 43 don haka duka waɗannan abubuwa guda biyu ana fahimta halal ne amma dan kaji wani ya ce haram ne babu mamaki don na gaya maka an samu sabanin fahimta daban-daban iya daina fahimta kenan tunda ni ake tambaya wannan hadisi ya wani ce yana nuna cewa wato ina ga tambayar ta daɗe manzon Allah ya auri mata fiye da tara kenan eh babu shakka wai amma annabi izini ko yana nuna an yi wa annabi izini Allah ya yarda manzon Allah ya auri mata fiye da tara haka ne amma daga baya Allah ya hana shi a suratul ahzab aya ta 52 Allah ya ce masa wala yahillu nisa nisa'u min ba'du wannan kuma yace mutum yayi aure bayan auren da wata biyar sai ya same ta da cikin wata shida a wannan wani irin magana ne ka tunda auren wata biyar ne cikin wata shida oho ta zo da ciki kenan ko shin mutum zai sake ta ne ko zai bari ta haihu su ci gaba da zama abinsu zaman aure wannan ba dabararsa ba amma abinda malamai suka faɗa aure dai babu shi domin an ɗaura auren nan akan ciki auren da aka ɗaura a kan ciki babu shi yana majmu'u fata mujallar na 20 shafin 379 jama'a mu ji tsoron Allah mutane za su saki layi da gangan don son zuciya mutum ya yi wa kansa barna mummunan ɓarna ya zo ya zauna da mace zaman zina a hayayyafa lokacin da hankali dawo masa sai ya zo gudun malami yana neman mafita malami ba fasto ba ne bai taba canza halal ya koma haram bai taba canza haram ya dawo halal wanda yake da ikon yin haka shine Allah madaukaki don haka jama'a mu ji tsoron Allah mu gyara wa kawunan mu mu daina kokarin hallaka kawunan mu sannan mu je mu hallaka maluman mu Allah shi kare mu wannan yace ina da account na kamfani a bank kuma ana caji na kuɗi ya halatta ban fahimci tambayan nan ba kai ka buɗe account din kuma sannan kake tambaya na yana da account na kamfani a banki to ban gane tambayan ba gaskiya amma tambaya ta biyu ce ina kuma nima ya halatta na nemi rancen su to babu shakka karban bashin banki wannan magana ce da an shayin ta mutane na ta muhawara maganar gaskiya ɗaya ce idan banki yana da mu'amala da kuɗin ruwa ka nisanci karban bashinsa domin tsira da addinin ka a ranar kiyama wanda ne gaskiyar magana mu daina kauce kauce ya ku yan uwa akwai ranar fin dillancin kura wannan kuma yace gafarta eh, to duba da cewa a lokacin sahabbai an samu canjin hukuncin sakin aure amma riko da dogaro da sunna ya sa muka koma hukuncin asali wato abin da ya zo zamanin manzo abin da annabi ya bari a zamaninsa to shin ya matsayin auren mut'a don naji an ce shi ma a zamanin sayyidina Umar ne aka hana wanda ya ce Umar ne ya hana al-mut'a ya yi wa Umar ƙarya wanda ya hana al-mut'a annabi Muhammad da kansa ne babu ko shakka na'am Umar ya yi tsawatarwa a kai domin mutane sun ki barin wancan hani ne Umar ya ɗauki mataki amma ba Umar ne yace kar a yi auren almut'a ba wa ya hana annabi Muhammad auren almut'a annabi da kansa ya haramta ka duba sahihu muslim hadisi na 1406 sannan wannan yace tambaya abin nan na yi mafarki zan je masallaci sallar isha sai na haɗu da baƙaƙen aladu guda uku suka tsare mun hanya ko ya aka yi ne to suka yaye can dai suka dan buɗa min na wuce da na wuce sai na waiga sai na ga suna kallo na ni ba na fassara mafarki a yi haƙuri don Allah ya haƙuri kuma ban ce haramun ba ne amma ni dai ba na fassara shi ne na in shawara kake so in ce ka ruga a guje iga ya ce wai na so wani mutum kaset eh, ya ce wai subhanallah jama'a mu dinga rubutu da kyau mana kowane mutum oh ya ji wani kaset kowane mutum yana tare da aljani da aka hada su yana son a gaya masa wata addu'a da zai rike ya samu tsarin Allah game da wannan aljanin da kowa yake da shi to ba ma aljanin da kowa yake da shi ba ko iblis in ka rike zikirin Allah ka kula da addini ba ruwanka da shi innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shedan kansa shine uban aljanu idan mutum ya rike addini wallahi sun yi ban kwana don haka kai dai rike addini in ka rike addini Allah zai ma kariya wannan kuma ya ce mahaifan mutum iyayen iyayen mutum da danginsa ba su sallah amma ɗansu yana sallah shin akwai gado tsakaninsu idan aka samu mutuwa babu shakka musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi annabi ne da kansa ya faɗa hadisan da yawa suna cikin irwaul galil hadisi na biyar wannan kuma yace yana son a yi masa cikakken bayani akan itikafi da kuma addu'a kafin a shiga da kuma necessary abubuwa da ya kamata in sani Allah ya ƙara malam lafiya to kai ma Allah baka lafiya sai dai kuma ka je gaban malami zai fi kyau saboda batun itikafi magana ce mai tsawo babu guda ne akan yi tambaya ne abin da ba a dan gane ba amma ka ce a karantar da kai wani aiki gaba ɗayansa kaga ba irin wannan dan takaitaccen lokacin ba shi kuma wannan ya ce ya hukuncin musulmin da ya auri mata mata da ciki ta mun sha magana babu aure yana cikin majmu'u fata mujallal na 20 shafi 370 wannan yace akwai musulmin da ya zauna da fasika har ƴan uwansa har suka haihu ƴaƴa duk tambaya da yace wannan ma kai mana bayani akan sallan tarawih domin na ji ka ce raka a goma sha ɗaya ne banda shafa'i da wutiri kenan mutane su ringa adalci wata a ce ka ce kuma shi yasa nake bada hujja nakan ce a duba hadisi kaza da kamar ka duba ka gani mai kace to ka ce ko littafi kaza na ba da hujja cewa ai fi laraka sha ɗaya kare wuce haka da Allah in za a yi tambaya a yi mai ma'ana wanda ya ce ina hukuncin mutumin da ya saki matan da ya rantse ma ‘yan uwansa da abokansa cewa ba zai dawo da ita ba daga ƙarshe sai dawo da ita ya kyauta saboda annabi ya kwadaitar da mu musulunci ya kwadaitar da mu kada mu yi rantsuwa ba za mu yi alheri ba babu kyau dawo da ita alheri ne ya zai yi rantsuwa ba zai dawo da ita ba saboda haka da ya dawo da ita ya kyauta amma kuma rantsuwan nan sai ya yi masa kafara duk sa'ilin da ka rantse ba za ka yi abu ba sai ka yi to sai ka yi kafara yana cikin sahihu fiqh sunna mujallal na biyu shafi na 305 ina da marayu a hannuna da nike kulawa da su saboda tsananin talauci yakan ɗebi wasu ɗan dukiyarsu yana ci to shi ina hukuncin wannan a musulunci to ai kai maka sani ina ka ci dukiyarsu ka ci haram na ji an ce wanda ya ci dukiyar maraya wuta ya ci ba shakka haka ne innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman ma yakuluna fi butunihin nara wanda ya ci dukiyar maraya amma Allah ya ce zulman in an ci ne da nufin zalunci kai kuma ba da nufin zalunci ka ci ba inda nufin bashi ne daga baya za ka mayar babu laifi ah, in kuma a matsayin lada ne na kudin ah, ɗawainiyar da kake ma dukiyan babu laifi amma in ka ci ne haka kawai to gaskiya ka ci wuta wannan yace na yi kwanaki da yawa ba na yin sallolin shafa'i da wuturi shin ina da laifi babu laifi sai dai akwai na kasar imani kar mu manta imani yana karuwa lokacin da ka ƙara aiki in ka rage aiki fa imani ma yana raguwa saboda haka in da kana shafa'i da wuciri imanin ka yana jumping Nera ya kai 60 70 yanzu da kabar shafa'i da wuciri ya dawo 30 40 in baka ya tara ba har ya dawo 10 to imani yana haduwa yana hawa yana gangara A tsidar ahlus sunna kenan akwai littafin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta sunan shi al-iman ka duba shafi na 153 zaka ga wannan bayanin. wannan ya ce wanda bai da ilimin alkur'ani amma ya san kaɗan daga cikin kamar sura eh, kamar kulhuwa da sauransu